نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله إننا قد اجتمعنا اليوم بمناسبة الانتقال إلى جامع جديد والذي تم بناؤه بمساعدة من أهل الخير في هذه الأمة وكذلك عن طريق جمع جلود اللحوم الأضاهي من قبل الجماعة فجزى الله كل من شارك في هذا المشروع العظيم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكسر أمثال هذه الجوامع في هذا البلد عباد الله أخرج المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وروى البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة عباد الله لما كثر الداخلون في الإسلام بالمدينة وضاق بهم المسجد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد ثمنا يشتري به رقعة المجاورة إلى المسجد فلما سمع عثمان سار بدون قول إلى أن يشتري هذه الأرض وجعلها في المسجد إنها أي وأدخلها في المسجد إنها تجارة مع الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصحابه لم يستقر المسلمون في ذلك حتى تفاجئهم مشكلة المياه وكانت هناك عين تفيض بالماء الأزر تدعى روما ويملكها رجل من اليهود وكان يبيع الماء على المسلمين وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو يجد ثمن هذا البئر فيشتريه فصارع عثمان إلى شراء هذا البئر من أجل التجارة نعم من أجل أن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى وينفق ماله في سبيل الله فشراها وأوقفها للمسلمين عباد الله كان عثمان كريم النفس جوادا بماله كان سقي اليد في طاعة الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى الإنفاق في غزوة تبوك فجاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار ونثرها في هجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل المصطفى يقلب المال وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل اليوم عباد الله ووصى عثمان المسجد الحرام فلم يكد يصل إلى مسام عثمان رضي الله عنه إلا ويشتري الدار ويدخله في المسجد قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عباد الله الصلاة جالية للرزق والمساجد هي أفضل البقاء وأطهرها على وجه الأرض وإمارتها بالصلاة والذكر من أعظم أسباب الجالية للرزق قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اسمه يصدق له فيها في البدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يكافون يوما تتكلم فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فهؤلاء هم الرجال وما سواهم فأشباه الرجال والرجال الذين يصلون في بيوتهم أي الذين يصلون في بيوت الله فإن الصلاة في البيت من خصائص النساء في الإسلام عباد الله إننا نستقبل رمضان فنحن الآن نستقبل شهر رمضان قد أقبل عليكم شهر الخير والمكرمات شهر القرآن والدعاء فاستقبلوه بالطاعة والقرب إلى الله تبارك وتعالى والتقرب إليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأصلي وأسلم على من أمرت بالصلاة والسلام عليه أمور بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فاتقوا الله عباد الله فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين الدين أما بعد ‘yan مسلمي منا قارب وديا الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai da ya kaddara mana yin sallar juma'a a wannan masallaci mai albarka a rana ta farko da aka shigo wannan masallaci aka tsaura daga can inda muke sallah zuwa wannan babban masallaci kuma mai girma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya zo ya ƙaddamar mana da wannan masallaci mai albarka muna addu'a Allah shi jagora ga shugaba Muhammadu Buhari Allah ya ƙara sanya mishi albarka cikin jagorancinsa Allah ya sa a gama lafiya Allah ya sa waɗanda za su biyo baya su zamanto mutane nagari wanda za su ɗaura a kan ayyuka da kai na alkhairi babu shakka mu wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bidiya ya iqamatus sunna ba wannan shi ne karon farko shugaba muhammadu buhari ke shigowa mu ba in ba ku manta ba farkon gwamnatinsa mun yi taro na duniya baki ɗaya na musulmai shi ya zo ya ƙaddamar da wannan taron lokacin da muka kira aminul am ma'ana sakatare jiran na world muslim league shugaba muhammadu buhari kafin ya zama shugaban ƙasa yana ainihin wato ayyuka na alkhairi yana kasancewa uba tare da wannan ƙungiya mai albarka irin wannan taro mun yi a lagos kafin ya zama shugaban ƙasa ya halatta da shi da sauran manya-manyan baƙi muna godiya da samun wannan dama don halattar buɗe wannan masallaci mai albarka mai alfarma sarki musulmi sauran gwamnoni shugaban majalisa da sauran al'umma 'yan kasuwa da duk wanda ya samu damar halatta muna cewa Allah madaukakin sarki ya saka da alheri al'umma za su so su san kaɗan daga cikin tarihin wannan masallaci da kuma yadda aka yi aka gina wannan masallaci wannan masallaci ko in ce wannan fili wani bawan Allah ne da yake aiki a FCT lokacin da yake aiki a wannan wuri mai suna Alhaji Ibrahim Saulawa mutumin jihar Katsina shi ya yi iya ƙoƙari aka samu mana wannan fili kamar shekara kusan talatin ko arba'in da suka wuce saboda haka ba za mu manta da shi ba muna mishi addu'an Allah ya saka mishi da alkhairi wannan fili lokacin da aka zo kamar shekara ta dubu biyu an yi lancin aka ɗan samu taimako aka yi ƙaramin masallaci ana sallar juma'a da Allah ya kawo mu jagoranci kamar shekara goma da suka wuce muka ga wannan masallaci ya yi kaɗan ya kamata a faɗaɗa masallacin a yi shi ya zama yana zai ɗauki al'umma mai yawa abin da ya ba mu sha'awar cewa za mu iya gina wannan masallaci shi ne muka zo da wani fikira tunani na a karɓi sadakan fatun layya a wurin al'umma tun da ba su da daman sayarwa idan an tara to a sayar a yi aikin alkhairi muka sa shek habibu ya haya ƙaura shugaban kwamitin walfaya ya shugabanci wannan kwamiti a shekara na farko da aka tara fatun layya muka sayar mun samu naira miliyan ɗari muka ce a abin zai yi kyau daga nan muka ce to me za mu yi ba mu da masauki na baƙi a wannan wuri muna da talabijin da muke isar da saƙonni tun daga sunna tv da muka zamanto sanadiyan kawowa da manara tv da muka aka sashi mai girma shugaban ƙasa ba za mu manta ba allah ya saka maka da alkhairi lokacin manara tv ka naira miliyan guda ya shigo kafin ka zama shugaban ƙasa, allah ya saka da alkhairi saboda haka da shi muka kokota muka bude manara tv a yayin da malamai ke zuwa a yi wa'azi a wannan wuri ba mu da masauki sai muka ce da fatun layyan nan aje a gina masaukin ana samu shekara mai zuwa kuɗi ya ƙaru kace kwabo cikin shekara biyu da rabi zuwa shekara uku mun gina katafarin masaukin baƙi wanda in malamanmu suka shigo nan abuja ba za su sauka a hotel ba hasali ma inda muka samu filin muka yi gini muna makwabtaka da ministan abuja mun kashe kuɗi naira miliyan ɗari uku da wani abu don yin wannan masaukin baki a wannan wuri yanzu haka bayan Allah suke sauka wanda duk ya zo a sa ɗan ƙanƙanin taimako ya biya sai ya kwana sauran malaman mu su zo sai muka ce tun da mun yi wannan a sai za mu iya masallaci bayan an kammala wannan sai muka sanya harsashin wannan masallaci yanda bayan Allah suka dinga kawo taimako na fatun layya aka soma da shi da tafiya ya yi tafiya masu hannu da shuni da sauran al'umma kowa ma yake to ga gudumawa ta don taimakawa wannan masallaci da haka aka gina wannan masallaci wanda a yau mun kashe sama da naira biliyon guda a wannan masallaci an samu ne ta hanyar tallafi na fatun layya da ake sayarwa naira ɗari biyar wanda bawan Allah yanzu ya ba da naira ɗari biyar amma yana da sakamakon gina gidan aljanna daga harshen manzon Allah ya ce wanda duk ya gina masallaci Allah zai gina miki gida a cikin gidan aljanna wasu bayin Allah sun ba mu taimako da yawa ba sai na ambaci suna ba amma Allah ya fi mu sanin su akwai wanda ya ba da miliyan ɗari wani miliyan ɗari da hamsin wani ya ba da fiye da haka kowa ya kawo gudumawansa abinda ba zan manta ba daga cikin waɗanda suka ba da gudumawan da ya kamata in ambace shi saboda baya raye Allah ya gafarta mishi Allah ya sa haka ya zama sanadiyan samun aljannatul firdaus a wurinsa shine magajin garin sokoto alhaji hassan dan baba ya zo har masallacin nan mun yi yawo yace me ya rage shugaba na ce abin da ya rage musanyen mabul a kewayen masallacin nan duk mabul da kowa gani a kewayen masallacin nan shi da kansa ya kawo kafin a sa mabul din Allah ya kaɗi rayuwarsa saboda haka irin wannan aikin alheri don baya raye shi yasa muka faɗi don Allah ya shaida bayan Allah su shaida Allah ya sa ya zama to mishi rahama kuma waɗanda suka taimaka ɗaiɗaiku kowa Allah ya saka musu alkhairi ba sai na kira su ba ba sai na ambace su ba ina fata Allah shi jagora don haka ginin masallaci kuma kun san akwai wanda ya bayan bayan Allah sun haɗu sun tallafa kuma sun taimaka da wanda ya jagoranci wannan ginin masallacin injiniya shine injiniya Muhammadu Ashiru Baban Dede ya yi sa tun daga fara wannan gini har zuwa wannan lokaci Allah ya saka da alkhairi kuma bayan wannan masallacin yanzu mun sanya ginin jami'a a gaba in Allah ya da sadakan fatun layya za mu yi ƙoƙari ginin da muka soma a garin hadeja mu ga cewa mun ƙarasa Allah muke roƙo ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya ƙara sanya albarka mai yawa manzon Allah ya ba mu labari ginin masallaci saboda alkhairinsa lokacin da masallacin annabi ya yi kaɗan ana shigowa addinin musulunci manzon Allah ya ce ina ma in samu kuɗi in sai gidaje ko filayen da ke kewaye masallaci don in ƙara masallacin a lokacin sai na usmanu da ya ji labari sai ya gudu ya sai wa'annan gidajen da filayen ya kawo ya ce ya rasulallah duk na sai abin da kake nema gashi manzo Allah ya ce Allah ya maka albarka Allah ya baka aljanna ana nan musulmi suka shiga cikin wani hali a Madina matsalar ruwan sha ba ruwan sha a Madina akwai wani rijiya mai daɗin ruwa amma wanda ke mallakan wannan rijiya ba Yahude ne sai ya sayar wa musulmi manzo Allah ce da zan samu kuɗi sai in sai wannan rijiya don al'umma musulmi su samu sauki sayyidina Usman yana jin labari sai ya gudu wurin bai hude yace ina so rijiyan sai bai hude yace na sayarwa ne amma rabi zan sayar yace ya za a sai da rabin rijiya yace yau ka mallaki rijiya gobe kuma nawa jibinaka sayyidina Usman yace ya yadda ya saya dai dawo yace manzo Allah na sayi rijiyan amma rabi yau na musulmi gobe na bayahude aka yi sanarwa ga al'ummar musulmi an sai rijiya usmanu ya saya Allah ya ka mishi alkhairi amma kowa in ya je in ya ɗibi ruwan yau to ya hada hada na gobe bayahude da ya samu labari sai ce usmanu zo ka sai sauran rabin rijiya sai na usmanu ya ce a rabin ya ishe mu karshe dai da ya matsa sai na usmanu ya saya bayan Allah wannan rijiyan tarihi ya nuna har yanzu yana nan a Madina na Usmanu ne ya sai wannan rijiya sayyidina usmanun nan dai har yanzu annabi zai je yakin tabuka yace a kawo gudumawa ya dauko dinari dubu ya ajiye a cinyar manzon Allah annabi na juya wannan kuɗin yana ce usmanu ka aikata abin da ga dama daga yau ka zama dan aljanna ya ku bayin Allah addini na bukatan taimako ku taimakawa addini ku gina addini kada ku ji kunyan taimakon addinin ku in kun taimaki addini shine abin da zai ɗebe muku kewa a cikin kabarin Allah ya ba mu ikon taimakon addini Allah ya sanya albarka mai yawa 'yan uwa musulmai mun gode wa Allah hana huwa ta'ala da ya ba mu ikon ainihin wato halattar wannan taro kuma muna godiya ga dukkan wanda ya samu daman zuwa 'yan uwa muna da watan azumin Ramadan wata mai albarka wata da ake karɓan addu'o'i ina kira gare ku mu yi amfani da wannan dama mu ci gaba da addu'an Allah ya zauna da Najeriya lafiya Najeriya Allah ya ƙara mata zaman lafiya shugaba Allah ya sa ya gama lafiya Allah madaukakin sarki ya rike hannunsa da mataimakansa zuwa ga dukkan ayyuka na alkhairi idan babu zaman lafiya ba abin da za mu iya yi mai girma shugaban ƙasa ƙoƙarin da ake yi akan zaman lafiya a ƙara akan ƙoƙarin da ake yi Allah ya ƙara rika maka Allah ya ƙara baka ikon taimako ƙungiyar nan in Ramadan ya yi kowane majalisi daga makarantunmu da masallatanmu akwai masallatai sama da dubu ashirin a Najeriya tsakanin masallatar juma'a da masallatan kamsu salawat idan an tashi saboda neman zaman lafiya mukan ce a taimakawa marayu majalisi guda ɗaya na kaduna inda shek kabiru gombe ke yi bara sai da aka taimakawa marayu dubu saba'in kowane wuri da irin taimako da ake yi ina kira mu tausaya wa marayu annabi ya ce wanda ya tausaya wa maraya ya tausaya wa maraya kusa yake da annabi wurin shiga gidan aljanna mai girma shugaban ƙasa? a yi amfani da watan ramadan a ɗan ƙara buɗawa da tallafawa a buɗe asusun gwamnati a kawo tallafi ga al'umma wurin samar da abinci da farashi mai sauƙi saboda lokacin ramadan farashi yakan tashi ya haura sama idan aka samu wannan dama aka tausaya wa al'umma Allah zai ƙara sama albarka talaka wannan masu ƙaunanka ne masu maka addu'a ne masu maka fatan alkhairi ne Allah ya baka iko Allah ya baka ikon tausayawa Allah ya maka jagora da sauran al'umma baki daya ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙara sun albarka mai yawa a cikinsa Allah maɗaukakin sarki shi mana jagora Islamic brothers to be sincere we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala you know this mosque this masjid Masjid Umar bin building mosque is one of the cardinal principle or responsibilities of every Muslim community whosoever builds mosque for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will grant him al-Jannah, Allah will build him the type of mosque he built for Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will build similar mosque I in the holy Jannah, in al-Jannah al-Firdaus. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us and give us the opportunity to continue to build many mosques here in Abuja and everywhere in Nigeria. for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, we took the initiative and courage to embark on the project of construction of this mosque from the success we earlier recorded on the acquisition of land and construction of Sheikh Abu Bakr Mahmoud Gumi guest house here in Abuja. May Allah reward each and everyone that contributed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. May you continue to render much assistance so that Allah subhanahu wa ta'ala will continue to bless each and every one of us. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Nigeria will continue to prosper, develop, and have everlasting peace and harmony. May Allah subhanahu wa ta'ala will continue to protect and uplift our great country Nigeria and our leaders. May Allah subhanahu wa ta'ala will continue to reign peace, progress and unity in Nigeria. Islam اعز الإسلام Muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأمن والعافية في نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والعافية في نيجيريا اللهم آمنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 استقيموا وتراصوا